Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Gudun wuce sa'a kashi na arba'in da biyar na marubuciya Umma Amir wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel ta mai suna dandalin Hausa Nobels wanda ni mama ne muke karanto muku. Karfe shida da rabi na asuba ta jiyo shigowar cikin gida da bangaren shi ya nufa domin yin wanka. su kuma mukarraban nashi mutum wanda suka tafi tare da shi biyu kuma suka shigo da kayan da ya siyo tun daga can falon mom suka ajiye su tana fitowa ta gama ya da jakankunan shopping a kan kujera da mamaki ta buɗe daya ta dubo manyan a baya su ne masu matukar tsada a leda cikin hanzari ya so muryar shahar tana sarkewa yana faɗin mene mom mami yasa ka tafi kai kaɗai ko wannan kyautar ka kyautar ka ce ta musamman ga IB jiya ran shi ya yi sanyi domin ta kawo mishi idea dariya ya kamar wani mara gaskiya ce yi dama kullum cewa yake ban iya sayan kayan mata ba shi yasa na je ni kaɗai na siyo waɗannan kin ga ko da mun je naki na daban ne daga ta kai tana faɗin aiko duk da ban buɗe ba da ganin su za su yi kyau da surkartawa Nayarwa ta yi a jakarsu ta ce bari in sa masu aiki su kai can ɓangaren kafin mu dawo. Da sauri ya karbe da ya ce no mom ki bari kawai ni zan ajiye ai dama ni ne na siyo to daga wuri na za su fito harara ta bankawa ma'aikatan na shi kasa kasa tare da fasu umarnin cewa su kai mishi mota kallon mom ya ce mom ni zan tafi sauri nake yi ana jira na a ofis a'a ka tsaya ka yi breakfast mana no thanks mom ki haɗa min lunch kawai bye kallon shi take a ranta tana jin wannan ɗan nata ya fa canja saboda ga baki da ɗan lokacin nan ta kasa gane kansa haka mara ta tambayi aibi ya kasa gano komai ko dan masarud din zai yi aure ne Allah sarki har ya ji ya fara yin sayayya dan uwan shi to Allah dai nuna min takan ranar da alkhairi yana zuwa suka bude mashi kofar motar da ke tsakiya kafin ya shiga ne riya bace ce wane ne ya dauki kayan ne ya shigar da su Zara ido suka fara sai dai sake yin wata tsawar da karfi sannan Michael ya ce ni ne sa yaushe ne nayi maka wannan umarnin ka san halin mom da bincike kuwa i'm sorry sa na zata kayan hajiya ne saboda ita ce na san kana yi wa siyayya idan bai yi umarni ba daina aiwatarwa oke sa yana shiga bai damu ba ofis ta ya shiga dare da zaune cin mata tana aiki ganin shine yasa ta mikewa da sauri ta shiga ba da gaisuwa a gaskiya yanzu idan ta ganshi haji take gabanta yana faduwa ta rasa me yasa hakan a duk lokacin da shi kuma zai yi tozali da kyakkyawar fuskar ta ji yake duk wani hukuncin shi ya wanke shi yasa fuskar nan tashi cike da annuri ya zauna ta da amsa gaisuwar ta sanne ba ta umarnin ta zauna kamar ka ce kyar ta zura da gudu haka take ji ka baki ɗaya ta ji ta a takure shi kuma dama ba yi da ya mace ya iya ba wannan ba muhallin shi bane saboda haka shiru ya kawai yana kallon sunanta da ke rubuce a jikin tebul ɗin abubakar hayan bilyaminu hankali ta buɗe bakin ta ce kana buƙatar wani abu nesa? No kyauta ce musamman bisa ga yadda kika jajirce wurin haɗa hannu wajen tafiyar da wannan kamfani yadda ya kamata. Duk wanda yake nan yana alfahari da kin. Mun samu ci gaba sosai ta dalilin ki. Shi yasa kika cancanci kyauta daga gare ni. Ba wata doguwar kyauta ba ce kaya ne da suka dace da tsarin ki. Kuma idan har zaki zaɓi zuwa aiki cikin wannan shigar ba matsala ni na yi miki izini. yana maganar ne yayin da yake dora jaka akan tebur ɗin da take zaune cikin farin ciki ta ce na gode da wannan kyautar labai to amma kowa zai iya yin kowa zai iya hakan daga cikin ma'aikatanmu a'a wannan izinin a kanki kaɗai yake kuma a kanki yake aiki domin kina karkashin iko na ne tambaya ce da yawa a cikin ranta amma kuma ba dama tunda ya riga da ya gama magana mikewa waye tare da barin ofis ɗin ji yake kamar ya ya koma ya sanar mata cewa ita ce wacce yake so ba ta hakan zai kasance bayan ya shiga ofis ma zagaye wurin ya fara yana tunanin hanyar da ya kamata ya isar mata da sakon shi na cikin zuciyar shi ya matsu matuka ya ji sun fara musayar kalaman kauna da ita kuma idan har son samun shi ana gama a bikin aibi yau gobe zai je wa mam da bazata to ta yaya hakan zai kasance kenan ya zama mushi dole ya sa ta fara san shi da wuri har su samu su daidaita kafin nan da wata ɗaya To ta yaya kenan? Ta hanyar IB. Tsaki ya tare da faɗin nuhu lokacin da ya nemi auren shi sai da suka kai ƙarshe sannan ya sanar mishi. Saboda haka shi ma ba zai sanar mishi ba kuma ba zai taɓa bari ya gano komai ba har sai ya cimma abin da yake so. To ta gefen Sa'id fa shi ma hakan ba zai faru ba saboda yana cikin yan hasadar da ya ce mishi ta yi aure saboda kawai ba san shi yake da ita ba. Yakin soyayya haram shi kawai cancanta da ya yi shi kuma za a fara ne daga yau wata ɗaya yake da shi Yana fita ta shiga buɗe kayan Ba ku huɗu ce a baya ce guda goma sha biyu kaloli masu kyau da ɗaukar hankali. A gaskiya za ta iya ganin jallabiya kala-kala amma ba ta taɓa gani irin waɗannan ba. Sai kuma ta fara tunani da gaske ne ana ganin surar jikina cikin wannan kayan. Dama sai da na faɗa su mama cewar ana ganin jikina suka ce ba haka yake ba. Shi kaɗai ya lura da hakan kenan. Wow gaskiya sun yi kyau cewar Agnes da ke shigowa yanzu. Dariya Hayam ta ta ce abun burgewa ko? Ni ma a gaskiya sun yi matukar burge ni. Wannan kyautar shugaba na ce. Da mamaki gina ta ce mene? Kyauta kuma daga boss to me yasa? Ina ga yaba da yanda ne kokari jiya a wurin taron ne. Oh shi yasa kowa yake alfahari da ke madan. Kina da kaifin basirar yin aiki Allah ya taimaka ya sanya albarka. Thank you Agnes zaki iya tafiya. Na gode madan. Dama yallaɓai Usman ne ya ce in kira ki ki zo ki ga kayan da aka sauke jiya da daddare. Oke to ki ce mishi ina zuwa. A Kaduna misalin karfe tara da dare an gama taron suna kowa ya watse. An watsa taron suna lafiya amma ma amma su mama sun koma masaukin su. Idan ya rage daga Janam Sediya, Neha da kuma Arman. Zaune suke a falon dina din suna ta gyara mata a kayanta, suna hira, wa Arman ya tare da kallon dini ya ce anti babba musa labule mana. Dariya suka yi janan ta ce kai kam ka bani wallahi har yanzu kana nan da gulmarka. Anti babba ce mana ita fa yaranta uku ne ke kuma biyu wata kuma ko ɗaya. Duk sun gano sarai da ne ya aiki amma ko kallon shi bata yi ba kawai ta ci gaba da danna wayarta. Waje suka fito ya ciro envelope ɗin da Hayam ta bashi ya ce wannan sakon Antaya me ta ce hannuna da naki. karba ta sannan ta kalle shi ta ce harman rayuwa raya rayuwarta take a yanzu shin akwai wani labari game da wani mai santa hannu ya sanya aljihun wandon shi yana zaka ya ce gaskiya ba wani labari anti ya ibrahim ma lokacin da ya dawo ita ya nuna yana so to amma yana jin barazanar ta kan cewar ya rabu da ita kawai bai wani dogon tunani ba ya amince juya zuwa ga diyam ba wanda yake zuwa gunta sai nasir da ya zo kwanakin baya wanda ta sanar min da zuwan shi kuma ta ta nuna mishi ba ta son ko alakar gaisuwa tana shiga a tsakaninsu da Nasir ɗin. Na faɗa mata cewar ta manta da shi, ni da kaina idan ya sake zuwa zan faɗa mishi cewar ba ta son shi ya daina zuwa gunta kuma don Allah ke kokarin sanarwa ya yi sham. To amma Arman an zurfafa bincike kuwa har yanzu babu wasu aljanu da suke damunta kuma ba wani labari wallahi abba har Nijar ya je wurin nema mata magani saboda a wancan lokacin maganganun ummi sun so su yi tasiri a zuciyar shi to amma ganin babu wani ci gaba ya sa aka wasar da komai kawai mu ci gaba da tiyata da addu'a to ba matsala Allah ya sauwaka ya kawo mafita envelope din ta buɗe rafar ɗari biyar ce guda ɗaya dubu hamsin sai wani ɗan guntun shot note uwar yara na ki yi hakuri da wannan kuma kada ki ce ba za ki karba ba Idan kuma kin ga sun yi miki kaɗan, to ki yi haƙuri na gode sosai Allah ya raya, ya yi albarka. Sai kin zo ina misin ɗinki ki da ya Hisham ɗinmu. Dariya ta yi ta ce Allah sarki my love, alherin Allah ya ce miki ƙawar kirki. Kallon ta ce to anti ni da Diyam za mu tafi sai gobe idan mun fito. Falo suka koma dama ne ta ɗaga ta shige ban ɗaki sai yanzu ta dawo. Dariya suke sosai ga biro da mimo a hannun suna rubutu. Kai tsaye ta kalli janan ta ce magana me na ji kuna yi? Me kuke rubutawa? Invitation din waye kuke tsarawa? Kallon Diyam ce suka fashe da dariya sannan janan ta ce invitation din Diyam ne fa. ba ki sani ba ne? Auren ya kusa saura wata ɗaya. Tabe baki Diyam ce ta ce ta za a yi na sani. Dama ta damu da mu ba. Ba ta zuwa gida ba ma zuwa gidan ta, kin ga ba inda za a yi ta san me yake faruwa a gida. Jakar da ta ɗauka ta shige ɗakin ta wanda za ta kwana dama can ne gidan dina za ta kwanta sai kawai ba ta bi ta kansu ba tana a cikin ɗaki tana danna wayarta bayan su janan sun bar gidan ta jiyo hirar su hisham da dina a falo tasowa wace ta fito a hankali ta tsaya daidai inda za su inda za ta gansu da kyau amma su ba sa ganin ta zama ta hango su kan doguwar trisita dina ta ɗora kanta kan kafaɗar hisham Ɗayan yaronta yana jikin Hisham ɗin yayin da jaririn yake hannunta, shi kuma ya sa ɗayan hannun nasa ya zagaye kogunta da shi. A hankali suke magana cikin kwanciyar hankali, da alama wata magana ce suke mai ma'ana. Ganin yadda suka natsu suna ba wa junansu muhimmanci, hakan ba karamin burge ta yi ba. Ga su a zaune sun gama hidima da baki lafiya, ga yaransu guda uku gwanin sha'awa, komai nasu gwanin burgewa. Bata yawo ne ba sai ta ji hawaye na bin fuskarta. me yasa ita da Juliet hakan ba zai kasance ba me yasa ba zai daina da abin da yake ba ya zo su zauna lafiya tabbas farin cikin zaman aure ba kuɗi ba ne samun miji na gari shine babban kwanciyar hankali ce ta koma tare da fashewa da kuka washe gari karfe tara na safe suka baro garin Kaduna zuwa Gusau ya kamata a ce yau ta tsaya domin tarbar su mami amma hakan ba zai samu ba Dole ta je aiki tun da har ta fara ganin canji wurin boss ɗin nasu. Dole ta ta yi ƙoƙarin ɗaukar wa kanta girma. Kar ta fara yin latti. A baya ce sigirin ta sanyo wadda ta masifar yi mata kyau sosai. Ummi ta kalle ta ce wani bikin ne da ku a can? Gaskiya kin yi kyau sosai masha Allah tubarakallah. Allah ya tsare miki da tsarewarsa. Murmushi ce tana kallon kanta da kyau a dressing miro ɗinta. Ta ce na gode ummi. ba biki muke ba haka shugaban yake so rika zuwa ofis din to me yasa kenan ni ma ban sani ba ummi ki sauri ki zuba min abinci idan su mamu sun da ki ce ina gaida su su ajiye min tsaraba ta tare da Aibi suka shigo amma sai ya basar ta da dan buga tsaki kadan yace Aibi zan duba fiye akwai aikin da na bata jiya ko ban sani ba ko ta samu kammala Ok ni ka san yau da yam suke dawowa daga Kaduna na so zuwa na dauko ta amma ta hana ni ban san me yasa ba To ba zan jima ba yau zan tafi wurinta. Ok to ka ka mika min gaisuwa. ta fuska aibiye yana kallon mayaɗin ya ce, Wai ba za ka je ganin ta ba ne? Murmushi ya ce wace maganar kake haka? Ni da zan ɗauko ta a mota na har kana tunanin ganin ta zai mun wuya? An gofa saura wata ɗaya ka shige ciki, ka bar na bakin kofa. Dariya fashe da ita sannan ya ce, Ai wallahi ka ci arziki, Allah bai yi ka dan yawon cin abinci ba, Ta sai mun yi taimaka wulakanci. Na gode wa Allah kuma mom tana tare da ni, ba za ta bar ni da yunwa ba sai an jima. Ya je ya shiga ofis ɗinta kenan Agnes ta taso ta ce yalla bai tana so tare da Mr. Osas. Sto ɗin ma sai da ya nemi dar Sto ɗin ma sai da ya nemi direction din yana shiga. Da ya kalle ta sai da numfashinsa ya kusa ɗaukewa. Ashe kallon da yake mata a cikin sai din kallon tsoro ne. A nan ne tsantsan kyawun ta ya fi bayyana a fili. gani yadda suke magana da Mr. Osas Usman da kuma yin mugun yin mugun daga mishi hankali. Wata muguwar tsawa ta kamu cewar wani shirme ne wannan. Zurm suka yi suna kallon shi kowa yana mamakin wani shirman kenan. Bas ɗin nasu yake magana a kai. Shi kanshi bai san dalilin hakan ba. Cikin cikin tsoro da tashin hankali ta ce babu komai labai. Tun jiya muka fara duba kayan da aka kawo shine muke duba waɗanda suka yi saura jiya da kuma waɗanda suka sauka. ki wuce za mu yi magana da su da sauri ta bar wurin yayin da shi kuma ya juya yana kallon su usman din ya ce ai yanzu ina nan ne a available duk lokacin da kuke son a duba wani aiki to ku yi min magana kawai ina fatan kun gane yes sir kallon shi suke yare bai wurin kowa da alamar tambaya a fuskar shi sai dai babu halin yin haka to me yasa dama ya aikin ta ne me yasa zai ce a rika yi mishi magana ofis ɗin ta bi ta a tsaye same ta tana nazari kai tsaye kalle ta yace ki je na baki hutu sai monday na shiga uku ni hayam dan Allah Allah bai kai hakuri dan har ina wani abun da ba ka so ne ka sanar min gani yanda hankalin ta yi mugun dagawa sai ya saurin daidaita kanshi cikin sassan ya murya ya ce kin ga ba wani abu nake nufi ba ina nufin ki samu hutun kwana biyu yana da kyau iyayenki yau za su dawo daga tafiya Kin ga kina buƙatar lokaci domin ku gaisa da kyau Ajiyar zuciya ta sauke ta hata yin murmushi ta ce gode yalla bai Allah ya kara lafiya da girma. waye ta ciro da zumar ta yi kira da sauri ya ce me zaki ne? Zan kira babu direba ya zo ya ɗauke ni. No ki damu ni zan ajiye ki da kaina. Da mamaki a fuska ya ta ce ai da ka bar shi ranka ya daɗe. Ni ne na nema hakan zan jira ki a waje. Ba musu ta shiga haɗa kayanta ta fito ta wuce. Yanzu a cikin 'yan kwanakin nan wasu daga cikin ma'aikatan sun fara sanya musu ido. amma kuma ba halin yin magana a kai sai dai kallo mutanen da ke tare da shi ne suka yi matukar daga mata hankali amma ganin suna tare sai ta waske kawai shiga yi gidan baya ita ma yi mata izinin ta shigo a ɗarare take zaune a motar ga baki ɗaya ta ji ta wani iri kallon ta yake ta madubi hakan da ta yi sai ta tuna mishi farkon haɗuwarsu sai kuma ya jefa a kan shi tambayar da cewa to wai ma me take yi nufi kenan ita ba za ta iya tuna shi ba ko kaɗan ba tare da yayi wani tunani ba ya ce kin taba haduwa da mai irin wannan fuskar ko da mafarki ne da sauri ta girgiza kanta tana kallon sikirin ɗin wayarta kamar ba magana suke ba dukkan ji suke su na buga da sauri musamman shi ji yake kamar a mafarki ne wai yake haɗa a numfashi da wata a wuri ɗaya da sunan santa yake share ta yi kowa ci gaba da abin da yake gaban shi ji yake kamar ya buɗe bakin shi ya zayyane mata dukkan abin da ke ran shi a zahirin gaskiya inda yake ji game da ita ya wuce misali yana ƙara jin sa yana matukar ƙara ƙaunarta to amma ta ya zai yi yi mata magana a mota a wannan wannan ai hauka ne dole ya yi tunanin wata hanyar kuma har kofa gida suka ajiye ta bai tsaya ce mata komai ba tana mishi godiya suka bar wurin. gida ya nufa da tana shiga ya wuce bangaren shi ɗaya daga cikin gaid ɗin shi ne ya ɗauki waya da sauri ya fita can wajen gida ya kira yana yi Yana yana waya yana wage-wage har aka daga kira. Murya a kasa kasa ya ce oga akwai babbar matsala fa wannan karan. Wanda aka kira da ogan ne ce kamar ya wani maganar banza kake faɗa mu Wallahi oga gatuwar matsala nake faɗa maka. Cikin ihu ya ce ka daina kira matsala ka tabbata ka datse matsalar kafin ka sake neman wayata. Ka gane? To masu sauraro, anan nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce ta kamar kullum mama ne nake cewa ayi saurari saurare lafiya.